Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci sittin sai kuma kilo talatin a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA free zango na 200.5 ana kuma iya kama mu a alfa rediyo da ke birnin kumasi da kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com e Jama'a masu saurari Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin jan ragama shirin namu na yau Talata 27 ga watan Nuwamba kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. To hukumomin Amurka da Mexico sun yi alkawarin hukunta duk waɗanda aka samu da laifin tayar da fitina a bakin iyaka. Amurka ta rufe ofishin ta na ƙasar jamhuriyar demokaradiyyar Congo saboda barazanar ta'addanci. Haka kuma jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadai da abin da ƙasar Rasha ta yi na taki 'yancin ƙasar ukraine kanin labaran kenan bayan ganawa da jami'an 'yan sanda a fadar shugaban kasa ta white house shugaban najeriya ta asoro shugaban najeriya muhammadu buhari yana shirin kai ziyarar gani da ido a maiduguri bayan kwantan bauna da kungiyar boko haram ta yi wa jami'an tsaro ta kashe sojoji da dama abin da ya janyo kiraye-kiraye da a sauke shugabannin hukumomin tsaro sai dai kakakin shugaban kasar ya ce kada a riga malam masallaci duk shugaban sashe na soja da 'yan sanda suna aiki suna kan kujerarsu akan san ran shugaban kasa in ya gamsu da aikin su zai bar su akan mukamansu in bai gamsu ba yana da hurumi a tsarin mulkin najeriya da zai ce su daga su ba shi wuri mu shi muka sawa ido a matsayinsa na tsohon soja matsayinsa na shugaban najeriya matsayinsa wanda ya yaki kuma ya sayar da ake gudanar da harkar tsaro Aliyu Mustapha Sokoto kuma zai shigo da shirin tsaka mai wuya amma duka sai bayan kun sha labarai. juma'a da fata an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu sirfil hashin gumel hukumomin amurka da mexico sun yi alkawarin hukunta duk waɗanda aka samu da laifin tayar da fitina a bakin iyaka bayan wata zanga-zangar lumana kan tsawon lokacin da ake ɗauka wajen ba su izinin mafaka yayi sanadiyar wasu gungun bakin haure suka banka da shingayen da aka saka lamarin da ya sa jami'an kan iyaka na amurka suka harba barkonan tsohuwa sakatare harkokin tsaron cikin gida jean nelson ta ce wasu daga cikin gungun bakin hauren ne suka afkawa jami'an kwastam da na kan iyaka wanda hakan ya sa jami'an yin amfani da barkonan tsohuwa domin kare kansu shugaban amurka donald trump ya goyi bayan dalilan da jami'an suka bayar yana mai cewa mutane ne masu karfi suka afka musu su kuma suka yi amfani da barkonan tsohuwa ya kuma sake maimaita ƙudurin gwamnatinsa na cewa babu wanda zai shigo mana ƙasa sai ta hanyar bin ƙa'ida. ministan harkokin cikin gida na mexico ya faɗa a wata sanarwa cewa hukumomi sun cafke wani gungun bakin haurai da yawansu ya kai 500 waɗanda suka yi ƙoƙarin kutsawa amurka ta ƙarfi kuma duk wanda aka samu da laifin hakan za a mayar da su ƙasashen su na asali cikin gaggawa amurka ta rufe ofishin jakadancinta na ƙasar jamhuriyar demokaradiyyar congo saboda wasu bayanai da ta samu na gaskiya da ke nuni da barazanar ta'addanci ofishin jakadancin da ke birnin kinshasa zai ci gaba da zama a rufe har zuwa yau talata an kuma shawarci dukkan amurkawa da ke ƙasar jamhuriyar demokaradiyyar congo kada su bayyana kansu sai dai gwamnatin congo na zargin amurka da shirya wannan labari na tsoratarwa ta hanyar rufe ofishin jakadancinta haka kuma ta ce amurka da sauran mutanen da ba su da iko kan harkokin zaben kasar suna kokarin ɗauke hankalin masu kada ƙuri'a ne gabanin zaben shugaban kasar da ke tafara na 23 ga watan disamba jamhuriyar demokaradiyyar congo ta kwashe shekaru biyu tana kokarin gudanar da zaɓe don mai gurbin da ɗan shugaba ƙasa joseph kabila kamata ya shugaba kabila ya sauka daga kan mulki tun shekarar 2016 lokacin da wa'adinsa na ƙarshe ya ƙare amma wato ya yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar ma ta yadda zai ba shi damar ci gaba da mulki har sai an zaɓi sabon shugaban ƙasa to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta yi allah wadai da abin da ƙasar rasha ta yi na take 'yancin ƙasar ukraine a matsayinta na ƙasa mai cin gashin kanta bayan da rasha ɗin ta kwace jiragen ruwan ukraine uku a tekun bahar aswad tare da ma'aikatansu. jiya litinin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya kira wani taron gaggawa kan abin da ya faru tsakanin ƙasashen biyu ranar lahadi rasha dai ta harbi jiragen sojojin ruwan ukraine biyu ta kuma buga jirginta akan wani jirgin ruwan na uku ta kuma kwaci jiragenta tana zargin ukraine da shiga cikin ruwan tekun yankin ta. jakadiya aheli ta bayyana cewa jiragen ruwan ukraine a matsayin wani mummunan lamari wanda dole ne kasashen duniya su taru su yi allah wadai da shi strongly support Ukraine's sovereignty and territorial integrity within its internationally recognized borders. Ta ce muna goyon bayan Ukraine a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta a yankin da iyakokinta da ƙasashen duniya suka shaida da kuma yankin ruwanta. Muna kuma matukar da nuna damuwar mu kan abin da ya faru wanda ke zama takala da keta dokar ƙasa da ƙasa. Shugaban Ukraine Petro Poroshenko ya buƙaci Rasha ta saki jiragen da sojojin da ta kama cikin gaggawa. tsohon shugaban kwamitin kamfen ɗin trump paul manafort ya karya alkawarin da ya ɗauka da masu bincike na musamman ta hanyar yi musu karya a cewar ofishin mai bincike na musamman rabar mala da yammacin jiya litinin manafort wanda ke fuskantar ɗauri har na tsawon shekaru goma a gidan yari kan wasu laifuka da aka same shi da aikatawa na kuɗi ya amince zai wa masu binciken alakar kwamitin kamfen ɗin trump da katsalandan ɗin da rasha ta yi a zaben 2016 haɗin kai a musayar haɗin kan da zai bayar zai amsa tambayoyi akan gaskiya inda aka watsar da wasu tuhume-tuhume da ake masa haka kuma masu binciken za su roƙa masa da hukunci mai sassauci amma sai gashi ofishin mala ya ce manafort ya karya alkawarin da ya ɗauka ya kuma karya dokar tarayya ta hanyar aikata laifi da kuma ƙarya. sai dai ofishin bai bayyana takamaimai abin da manafort ya yi karya a kai ba amma lauyansa ya musanta zargin da ake masa. daga ƙarshe baki ɗaya shugaban amurka donald trump da firaministan ƙasar Kanada justin trudeau na nuna rashin jin daɗinsa da sanarwar da kamfanin ƙera motoci na General motors ya yi na cewa zai yanke kashi goma sha biyar cikin ɗari na albashin da yake biya kuma zai dakatar da ayyukansa a wasu sassan kamfanin da ke a faɗin arewacin nahiyar amurka da yake magana da manema labarai a fadar white house shugaba trump ya ce yayi magana da shugabar babban kamfanin da ke kera motoci a amurka mary bara ya ce na yi magana da ita tunda na ji labarin cewa za su rufe na kuma gaya mata cewa wannan kasar ta yi wa kamfanin taimako mai yawa shi kuma firaministan Kanada trudeau ya faɗi ta kafar twitter cewa gwamnatinsa za ta taimaka wa iyalan duk waɗanda wannan abin zai shafa. a gaida Sarfilu da karanto labarai. bari mu garzaya Najeriya inda shugaban kasar Muhammadu Buhari ya gana da hukumar gudanarwa ta 'yan sandan da speta 'yan sanda da kuma mataimakansa karkashin jagorancin mai bawa shugaban kasar shawarwari kan sha'anin tsaro janar muhammad baba gana munguno bayan ganawar wakilin umar faruk musa ya hira da hajiya naja'atu muhammad ɗaya daga cikin membobin hukumar dangane da abin da ya shafi rundunar e dalili shine sun zo a yi wa shugaban kasa barka da aka yi wa 'yan sandan mukarin albashi saboda 'yan sanda suna cikin halin kaka na kaya gaskiya da muka shiga cikin kwamishin din da muka ga su kansu halin da suke ciki na rashin jin daɗi na rashin walwala na rashin albashi na rashin komai ma da ya shafi rayuwa saboda wanda zai kare ranka da lafiyarka idan shi nasa rai da lafiyan ba a kare ba zai yi wahala kwarai da gaske a samu kariyar da aka ya kamata a samu kamar wani irin kari a kai musu shi na allowance ne ko na albashi kuma kashi nawa cikin ɗari ne za su samu kuma akwai tabbar cewa ƙananan za su samu manyan ba za su takura musu ba kuwa eh to ka gani eh, ga baki ɗaya ne kuma musamman ma dai kananan dan su ne suka fi kowa yin wahala su ne suka fi kowa zama cikin wahala to su aka muka fi damuwa da su shi nsa shi ne ya zo ya yi kokari gaskiya shi general no retired shi ya yi kokari ya dinka tuturawa kan cewa dan allah dan annabi a yi musu kari kuma an yi musu karin alhamdulillah kawai sai dai mu jira mu gani kuma in abin bai aiwata ba ko ya an aiwata amma dama kukan da ake yi da hukumomin 'yan sanda magana ce ta cin hanci da rashawa wannan karin ya yi kaurin da zai yaki cin hanci cikin hukumar 'yan sanda kamar su daina mola a hanya saboda rashin biya musu bukatu na yau da kullum? a tabbas wannan ba zai canza komai ba ba zai canza komai ba saboda ita lalacewa tun daga sama ce har kas kuma idan kai ya ruɓe to dole ganga jiki ta ruɓe a wato ana zaluntar su kwarai da gaske kuma zaka ga cewa da yawa wato ta'addancin da ake yi da sace-sacen mutane da ake yi eh, da garkuwar jama'a za ka ga da yawa akai hannun 'yan sanda a ciki da yawa kuma ba za ka ga cewar 'yan sandan ma training ma kashi 90 daga cikin 100 na 'yan sandan najeriya ba su da training so kamar ni ce ka ce min je in kamo kidnapper ta yi na ko in kamo barawa ba zan iya ba ba su ma da training din ba su ma sanya ake ba kuma ina tabbatar maka da cewa ko makarantar 'yan sanda fa za ka shiga ko training din ko 'yan sanda kana so ka kama sai fa ka ba da kuɗi to daga nan gurin ka je ka ga irin abincin da kake suke ci ka je ka ga irin training ɗin da ake musu ka ga inda ake musu training suna zaune ko bayan gida ba su da shi abincin su kare ba zai ci ba. Hajiya Najat Muhammad kenan ɗaya daga cikin shugabannin hukumar da ke kula da ayyukan 'yan sanda ta Najeriya a ganawar da na yi da ita Abuja bayan da suka kammala ganawa da shugaban Muhammadu Buhari akan ƙarin da aka yi wa 'yan sandan na Najeriya albashi domin inganta ayyukansu. Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja, Najeriya. yanzu dangane da harkokin tsaro a Najeriya gobe idan Allah ya kai mu ake kyautata zaton shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai kai ziyarar gani da ido a Maiduguri inda kungiyar Boko Haram ta kashe sojoji da dama. Kakakin fada shugaban kasa Garba Shehu ya yi karin haske dangane da ziyarar a hirarsu da wakilinmu Umar Faruk Musa. Tabbas shugaban kasa in Allah da zai je Maiduguri ranar Laraba don ya gane ma idansa ya ji ya gani menene matsaloli da musamman mayakabu suke fuskanta a wannan yaƙi da ake yi da fatan a yi su saboda haka um, ba zan iya zayyana a gare ku yanzu in ce abu kaza zai yi abu kaza zai ce ba na ganin mu ba shi damar ya shiga can ya gani sai kuma mu saurari me zai ce amma baka ganin kamar wasu abubuwan kafin ma ya san su matsalar rashin isassun kayan aiki da sojojin da suka kuka rashin kula da sunan haƙoƙinsu da kuma rashin cikakken haɗin gwiwa ko kai da ake samu da makwabtan ƙasashen da aka yi rundunar haɗin kai domin yaƙi da wannan ta'addancin a babu wani tababa cewa yana sanar da abubuwa da yawa tunda musamman a 'yan kwanakin nan ana ganin irin zama na tarurruka da yake yi da ministoci da suka shafi tsaro na cikin gida da jami'ai da ke shugabancin sassa daban-daban na tsaro na cikin gida da kwamandoji na sassan sojojin nan na sama na ƙasa da na ruwa duka gaba ɗaya musamman lahadi nan da ta wuce wanda abu ne ba a saba gani ba ba aiki ranar lahadi shugaban ƙasa ya kira su aka zauna da su yana sanar da abubuwa da yawa amma duk abin da ya ji ya gani a rubuce zai so ya je ya gani ya gani da idansa ya kuma ji da kunnansa don watakila isan matakin da zai dauka kwanan nan mutanen borno sun fitar da bayanai suna kokawa akan rikon sakanin kashi da suke ganin anima sha'anin tsaro amma suna kira a garan bawul a gudanar da bincike akan kudaden da ake kasa wa sojoji suna zargin cin hanci da rashawa anya lokaci bai ba magana garan bawul nan da ake ta kira tun bara cewa shugaba muhammadu buhari ya yi a rukunin tsaro na najeriya ni ban da ta cewa kan wannan duk shugaban sashe na soja 'yan sanda suna aiki suna kan kujerarsu a kan sararin shugaban kasa in ya gamsu da aikinsu zai bar su a kan mukamansu in bai gamsu ba yana da hurumi a tsarin mulkin najeriya da zai ce su daga su ba shi wuri saboda ka mushi muka sawa ido a matsayinsa na tsohon soja matsayinsa na shugaban najeriya matsayinsa wanda ya yaƙi kuma ya san yadda ake gudanar da harkar tsaro muna ganin cewa abin da yake daidai shi zai yi. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya akan karin haske dangane da ziyara da shugaba Muhammadu Buhari zai kai a yankin Maiduguri na jihar Borno. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya. Haka yake to har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogo na Washington ke cewa karfe goma sha biyu da kwata na asuba ga shirinmu na gaba. saka mai wuya. Maganar automatic ticket shin akwai shi ma ga dokan jam'iyyar APC? Ba automatic ticket ba su suke kiran shi automatic ticket. Mu ba automatic ticket muke kiran shi ba. jama'a ku da wannan lokaci mu da sadon mu da ko an sabon shiri na tsaka mai wuya daga cikin abubuwan da muke son mu taba a wannan shiri na wannan safiya akwai halin da aka shiga a jihar ta neja dangane da maganar nan ta automatic ticket da kuma abubuwan da suka faru a kaduna game da su shehu sani bayan wannan shin wa'annan mutane da basu ji daɗin abin da ya faru ba a zaben fitar da gwanin da aka yi can kwanakin bayan na jam'iyyar nan za su ci gaba da zama cikinta ko kuma ya za su yi sannan kuma shin me yasa jihohi da dama ciki da ita neja din akan sami rashin jituwa ne tsakanin gwamnoni da 'yan majalisun tarayya da ke abuja masu wakiltar su jihohin da gwamnoni suke mallaka to amma kafin mu yi nisa kwarai ya kamata mu ji yadda tsaye da wasu 'yan takara da headquarter apc din ta yi a ƙarƙashin adam muli ya bata ran gwamnan shi jihar ta neja na gaya ma kowa ya je ke shi su je su kansu mutane da aka ba su san cewa suna cika gari domin karɓa za a ba domin babu dalilin za a ce a yi zaɓe a ce kuma a yi direct in aka ce direct ana nufin masoyi bayan masoyi in kwana masoyi bayan masoyi ai bawo magana a yi kwana-kwana in an sa ana sa ba mu da automatic sai a ce mana mu indirect sai mu je mu yi sai mu je mu yi rikin ko sai mu je mu yi rikin kai da wasu kai to murya gwamnan jihar neja kenan abubakar sani bello to kafin mu so mu ji muhalar ta mu yau bari mu bayo mutanen jihar neja wasu su dama su ma su tofa albarkacin bakin su kamar da wannan al'amari assalamu alaikum sunana nura abubakar dan gogo ra'ayina shine cewa wannan automatic ticket din da mai girma shugaban jam'iyyar adam oshawale yake sanya bayar gaskiya ba adalci bane dalili na na cewa ba adalci bane bai yiwuwa talakawa su fito tun daga safe har zuwa dare dan su ga sun zaɓi wanda suke so kuma sannan daga baya a ce musu ba haka bane kaga samson sun ba musu adalci ba kyawo shine a ba talakawa abinda suke so dan a zauna a lafiya dan gudun cece kuce sunana honorable abdulaziz magana na gaskiya shine ni kira zan yi ga shugaban jami'an apc na tarayya da shugaba buhari talakan najeriya ya tabbatar shugaban ƙasa mai adalci ne to ya fito muna roƙonsa da ya fito ya sa baki a cikin wannan al'amarin a yi adalci saboda ita ne logo din apc duk inda aka yi zaka ji ana magana adalci adalci in aka fara yanzu nan ka gani a darajar fatin zai rabu ba kuma wanda zai iya kara zaunawa ya ce ya kara ɓata lokaci shi domin apc haka ne to a ci gaban sauraron muhawarar cikin gida da wakilin ma'aminan mustapha nasiru ba tsayar shirya mana a tsakanin 'yan siyasa guda biyu wato aminu musa bobi da ke tare da gwamnan jihar neja da kuma umar mohamed bargo ɗaya daga cikin 'yan jam'iyyar ta apc yau za mu tashi ne daga yadda masu da suke son su yi misali da abin da ya faru kwanan baya a kan zancen automatic ticket ɗin a kaduna da kuma abin da ya faru a nan cikin jihar tasu ta neja tun da muke a najeriya da aka dawo da demokradiyya tun 1999 ba a taba sai da fam da tsada ba a jam'iyya irin wannan karo abun da muka tattara kuɗi kuɗi da aka sai akalla akalla ba a kasara ba jam'iyyar jam'iyya na jihar neja ta samu kuɗin fom tun daga mataki na majalisar jiha zuwa tarayya zuwa sanata na dattawa akalla miliyan 800 a najeriya an samu biliyan goma kudaden fom wannan kuma janar muhammadu buhari ya kamata ya duba duk da yake mun san yana akwai manu duk da ya yi shiru kuna ne a maida muku kudaden fam din ku tunda ba a ba ku takara ba ku a maganan takara mu muna da hujja a hannunmu muna da certificate a hannunmu na mun ci zaɓe maganan cewa eh, amma muna da kudaden mu ba taso ba duk tanadin da gwamnatin jihar neja za ta yi ma wa'innan shugabannin su sanatocin ma'ana david umaru da shi dr sabi an yi musu adalci saboda an ba su dama sun shiga ƙasa sun yi kamfen misali in sun ɗauki irin jihar kaduna wurin kwamar sani shehu shi bai ma zagaya kamfen ba yana takama da shi yana da automatic ticket daga adam oshimale daga karshe saboda ba kasan yake so ba kan shi yake so da cigaban kan shi sai ya wayi gari cewa ya bar jam'iyya tun da yana ganin ba za a bashi automatic ticket ba yanzu kai menene tunaninku game da wannan al'amari kana ga idan aka wayawa ta juya bangaren ku eh, su wayannan da aka ban mu automatic ticket din nan za su bar jam'iyyar koko menene matsayin ku eh, mu ba za mu bar jam'iyya ba muna na a jam'iyya kuma muna yi ma jam'iyya aiki mu abin da muke kira a gare su duk wanga badakala take tashi fada ce ta jam'iyya fada ce ta cikin gida kuma insha Allahu za a sulunta abin da muke kira gare su shine su mahukunta waɗanda suke mulki a jiha a mataki na jiha su rika daukan yi ma 'ya'yansu adalci tunda akwai inda zaka kai korafe-korafenka kuma mun rubuta mun kai korafe-korafen irin rashin adalcin da aka muna an duba an gani kamar shi da yake magana wanga abokin mawarana da yake magana wancan sanata na zun da shi ba a bashi tikitin shi ba ina ganin bai da korafi ne da ya kamata ya rubuta ya kai yana da korafi kila da an duba ina ganin shi ya riga ya ɗauka. ya dauki ya sha kayi ne kawai ya hakura shi yasa kawai bai rubuta irin korafe amma mu da muke da korafe rabe mun rubuta mun kai kuma an yi considering din mu an ga abin da muka rubuta ya daidai an dauki tikiti an bamu to duk wanga ta da jijiyoyin wuya da suke yi hakuri za a yi a zauna musulun ta tsakanin mu da su mu sake shiryawa kake ganin ya jawo kamar rashin shiri tsakanin su yan majalisun nan da aka ba wannan automatic ticket da kuma bangaren ita gwamnatin jihar Niger eh ba komi ya kawo ba illa iyaka mu a namu ganin muna ganin su uwayen gidanmu su 'yan wayance 'yan majalisun na gwamnatin tarayya kamar ba su dasawa ne da gwamnati mai ci a jihar neja kamar akwai 'yan gunto matsala tsakanin su ne saboda in zaka lura duk yawancin madafin iko din da aka kawo wasu su takara da su 'yan majalisun ai zaka lura duk wasu mukarbai ne da kekewaye da gwamnatin su ne aka kawo to kaga ya nuna akwai wata manufa kenan dama da ake so a kau da su a kawo wasu na kusa da gwamnati akwai al'amura da suke gani kamar su masu gidanmu da suke can mataki na tarayya ba su yi masu abin da suke bukata ne shi yasa suke neman su kawo na kusa da su wanda suke sauraron su su masu abin da suke bukata wannan kamar zai sa jam'iyya ta ci gaba eh, to dama ita siyasa ta gani haka duk wanga rikita-rikita da ake yi rikita-rikitan da ake a buga na a kwaɗi na a tashi na dukkan Allah da zamu zo mu haɗu zamu dunkule. honorable me ka ce game da rashin shirin nan tsakanin su yan majalisun nan da ke kai yanzu da gwamnatin Niger nan musamman shi gwamna. to ni gama bakin shi ke ji saboda shi suna shirin. eh to abin da na sani kenan saboda ko da aka yi zama teburi guda aka zanna aka yanke hukunci da gwamnan jihar neja da 'yan majalisun tarayya na jihar neja wanda muke da su guda goma a jihar niger ah, da su sanatocinmu guda uku da members house of assembly da ire-irenmu da 'yan siyasa da shugabannin jam'iyya muka zanna a gwamnan house gona ya nemi shawarwari tare da yawun jama'a da yawunsu da amincewansu suka amince ma gona don gona bai iya yanke hukunci shi me yasa ku kuke so ku ture wanda ke sama yanzu eh ba mu ne muka ture su ba ai amma to me yasa kuka tsaye da wasu tun daga su sun san kun san suna so to ai su uwar jam'iyya ta ba kowa dama ya je eh, eh, mai sha'awan takarar sanata ko dan majalisar tarayya ko dan majalisar jiha ya zo ya sai fom saboda rabo a zahiri an ga wa'anda gwamnati ke goyon baya dan an ce har taimako ma aka ba su na yan abubuwan kamfen eh to ni ban san wa'annan yan takarar ba saboda kamar zon dina zon si inda na hito daga karamar kuma zuwa amma kai kana ne kai yanzu baka ga wa'anda gwamnati ke goyon baya ba a ciki mu eh to a zahiri mu a namu gani muka muna gani akwai shafafu da mai cikin takarar a namu ganin kenan to don haka kowa yana iya taka iya na shirawa ne a inda zai iya mu ma kuma tunda ga su masu gidan su ga wa'in su ana ɗaure musu gindi nan to sai suka bi su duk yadda suke so a yi za a yi sun ce suna so ba son a yi in direct primary sai direct primary aka ce a yi card carry member aka ce a yi aka ce in an je suna daga ɗaya zuwa ɗari wanda aka marijista muka ce duk masu gidan mu suka ce sun yadda a yi to amma me ya kawo tsangwamar namu wakilan da muke turowa su zo a wannan ward level din inda za a yi primary din ana koran mu ana cika takardu irin abin da ake so shi ake rubuta ana kaiwa to tun da mun tsaya mun lura da wannan ya suna da suna da irin nasu manufan ne da suke da shi to sai muka hakura muka kyale duk abin da muka gani muka rubuta muka tattara muka kai mu waje iya ta kasa ta duba ta gani ita kuma ta duba ta muna adalci yanzu kuna ne kamar ma ba a yi zaben ba eh an yi zabe a nasu cewa mu ma an yi zabe wasu wurin lalle an yi zabe amma wasu wurin ba a yi ba to amma abin da yake ciki illa iyaka kawai duk wanga abin mun bar shi ne a uwar jam'iyya ta yanke hukunci kuma ta yanke alhamdulillah amma me za ku ce game da su shafaffun da man da ka ce akwai su kana ga ya dace a cikin jam'iyya guda a ce akwai waɗanda ya kamata a ce an daure magindi to ita rayuwa haka take rayuwa tana da ra'ayi amma abin da a zahiri bai kamata cikin 'ya'yanka ka dunga nuna ma wani wariya ba kana son wani ba ka son wani ba daidai ba ne ko da kana kaunan wani ya kamata ka bashi a zuciyanka in ma wani taimako za ka bashi na ƙashin kanka ka je ka bashi amma ka bari mahukunta mutane masu zaɓe su nuna wanda suke bukata kuma duk wanda suke bukata kai ma naka ne. honorable mun kusa kawo a ƙarshe saboda lokaci ɓangaren gwamnatin jihar niger mm. akwai kalubale sosai misali kamar yadda kai maganan batun tazara tsakanin su waɗanda ke can sama da ke waɗanda ke nan ƙasa menene kuke ganin mafita akan wannan abu to mun mafita ni abin ma abokin mahara na nake mamaki shin maganan automatic ticket shin akwai shi ma ga dokan jam'iyyar apc na ɗaya kenan na biyu shin wani doka ya ba david umar da dr sabi da bai ba a mustapha nozon iba e wato tambaya ce kai to kai kaji tambayar da kai honorable to a gaishe ku to bari mu tsaya nan sai talata mai zuwa allah kai mu lokacin da za mu ji amsar wannan tambayar kuma ko bayan shi mai doka ta ce ne game da sake maimaita zaben fitar da gwani idan akwai jayayya game da shi sannan ko shi gwamnan jihar Neja na cikin ayarin gononin da ke son su bayan shi Adamu Shumali a matsayin madugun jam'iyyar tasu ta APC muna fata za ku biyo mu domin ku ji amsoshin wannan tambaya da kuma wannan bayanai da za a kawo zai muna godiya ga su bakin namu Aminu Musa Bobi da kuma Umar mahimmin Bargo tare da shi wakilin mu Mustapha Nasiru ba tsari da ya shirya muhawara din a madadin su duka ne Aliyu Mustapha Sakwata a Washington a huta lafiya. a gaida malamai kafin mu karkare ga takaitattun labarai. a takaice hukumomi a amurka da mexico sun yi alkawarin hukunta duk waɗanda aka samu da laifin tayar da fitina a bakin iyaka bayan wata zanga-zangar lumana kan tsawon lokacin da ake ɗauka wajen ba su izinin mafaka wanda ya sanadiyar wasu gungun bakin haure suka banka da shingaye da aka saka lamarin da ya sa jami'an kan iyaka na amurka suka harba barkonan tsohuwa sakatare harkokin tsaron cikin gida christine nelson ta ce wasu daga cikin gungun bakin hawaren ne suka afka jami'an kwastam da na kan iyaka wanda hakan yasa jami'an suka yi amfani da barkonan tsohuwa domin kare lafiyarsu. amurka ta rufe ofishin jakadancinta na kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo saboda bayanai ta samu na gaskiya da ke nuni da cewa akwai barazanar ta'addanci ofishin jakadancin da ke kinshasa zai ci gaba da zama a har zuwa yau talata an kuma shawarci duk Amurka wanda ke kasar a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo kada su bayyana kansu sai dai gwamnatin congo na zargin amurka da shirya wannan labari na tsoratarwa ta hanyar rufe ofishin nata. Zakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta yi Allah wadai da abin da ƙasar Rasha ta yi na taki 'yancin Ukraine a matsayinta na ƙasa mai cin gashin kanta bayan da Rasha ɗin ta kwace jiragen ruwan Ukraine uku a tekun Bahar Asuwar tare da ma'aikatansu. jiya litinin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya kira wani taron gaggawa kan abin da ya faru tsakanin ƙasashen biyu rashida ta harbi jiragen sojojin ruwan ukraine biyu ta kuma buga jirginta akan wani jirgin ruwan na uku ta kuma kwace jiragen tana zargin ukraine da shiga cikin ruwan tekun ta. tsohon shugaban kwamitin kamfen ɗin trump paul manafort ya karya alkawarin da ya ɗauka masu bincike na musamman ta hanyar yi musu karya a cewar ofishin mai bincike na musamman robert mueller da yammacin jiya litinin To madalla su saurare na muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau sai kuma nan da sa ɗaya da rabi mu sake shigowa da shirinmu na hantsi inda za ku ji isa da tashi tashina da ke tsakanin wato 'yan siyasa a jamhuriyar Nijar sai kuma hira da wakilin Mahmud Ibrahim Kwari da babban jami'in aikace-aikacen hukumar UNDP a Najeriya. Mejo Janar Salihu Uba kafin mai sallama bari mu mika gaisuwa fata alheri da taya murna ga iyalan dr and dr mrs david malgui da mr and mrs tanko usman tarfa domin auren 'ya'yansu dr miriam kaceli da david malgui da za a daura a majami'ar eyn ta utoko da ke abuja allah ya sa a yi dace ya kuma ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri Le monde aujourd'hui. À Washington.